بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمغتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 talata yau muna goma sha hudu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratun rahman darasinmu na jiya mun kammala faɗin magana akan faɗin Allah subhanahu wata'ala متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة لدان to Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da bayanin sifofin wannan aljannatai guda biyu wanda ya ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan yace fihin ƙasiratu tarf a cikinsu akwai masu taƙaita gani lam ya tsami hunna in sun wala jan aljan ko ɗan adam ba su taɓa shafarsu ba ba su taɓa shafarsu ba kafin mazajensu na aljanna fabi ayi ala irabbi kuma da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa كأنهن الياقوت والمرجان كي كاتر سوء su نيد مرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijin ku kuke karetawa ya ku mutane da aljanu hal jaza'ul ihsan illa al-insan shin akwai sakamakon kyautatawa in ba kyautatawa ba فبأي آلاء ربكما تكذبان da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijinku kuke ƙaryatawa. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayo da suka gabata ya yi bayani na aljannatai guda biyu ga wanda ya zamo sun kyautata. Kuma Allah ya faɗi sifofin aljannatan da abubuwa da suke ciki na more rayuwa. to more rayuwa ta wato ainihin ɗan adam musamman ka ce na namiji ko ma ya mace ba zai ce ka ba sai akwai masu kewa. ita mace tana buƙatar mijin da zai ɗebe mata kewa kamar yadda shi ma namiji yana buƙatar mace da za ta ɗebe masa kewa to an faɗi cewa 'yan aljanna ga su a cikin aljanna mai bishiyoyi mai kayan marmari na kusa suna kashin gide abin da ya rage shi ne wato ainihin bayanin wanda za su zamo masu ɗebe masu kewa Allah ce fihin na ƙasiratu ƙarfi a cikin aljannatai akwai masu takaita kallo ƙasiratu ƙarfi a nan malamai sun ce ta fuskoki biyu su matan masu taƙaita gani ne ga wasu maza in ba mazansu ba ba sa da bukatar ga wani ɗa namiji wanda ba mijinsu da Allah ya ba su na aljanna ba to a daidai lokacin kuma suna taƙaice ganin mazajensu daga kallon waɗansu mata wanda ba su ba ma'ana kyawansu da nagartarsu da matsayinsu ya kai ta yadda mazajen su ba sa da sha'awar su wata mace ko wasu mata ba su ba Ta wannan kaiwa ƙarshe ne a wajen siffanta matan aljanna malamai suka ce a nan Allah ya ba su kamala ta bayyane da kuma ainihin taɓoye. Allah ya ba su halaye na ƙwarai, ya ba su kyawawan ɗabi'u wanda suke ɗebe wa mazajen su kewa ta yadda wannan mazan ba sa da bukatan wasu masu ɗebe kewa da suka wuce su sannan kuma kyawun su ya riga ya kai haka kun ga a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ke ta lahum fiha jin mutahara su maza suna da mata tsarkakakku a cikin aljanna wannan tsarki na bayyane da kuma tsarki na ɓoye tsarki na ɓoye shine zukatansu kyawawa ne zukatansu nagartattu ne kullum fatan alkhairi suke yi wa mazansu kullum suna ƙaunar mazajensu ba sa so masu yi nisa da su kullum suna so su ga mazajensu suna kaiwa da kawowa wannan haka zukatan suke dangane da alifin mazajensu sannan kuma a bayyane masu dukkan kamala sai ta kyau da kuma tsanta. babu wani abu wanda za a wuta dangane da su na ainihin rashin tsafta to wannan ko ba a ce komai akan fifita matan aljanna akan na duniya ba wannan ta riga ta isa Kalla ma ka samu matanmu sun haɗa wannan sifofin sifa ta kamala a bayyane da kuma sifa ta kamala a ɓoye wasu za ka gan su kyawawa ne amma kuma kyawun ɗan maciji su kansu mazan suna kokawa da su wani Allah ya jarrabe shi dole sai ya auri mace ta ji da faɗa wadda suke cewa ta sakawa a gaban mota to amma kuma tana ɗanɗana masa kuɗa baya da sakat haka yake ta haƙuri yadda ka san wato wani zama ne na kurkuku da yawa in ma mace ta san cewa kaza ma'ana kyawun ta kowane matsayin ta shi ne ya daka ga aurata to za ka ɗanɗana kuda shi sa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi Ya ce tun tunkahul mar'atu ne arba'in ana auren mace saboda ɗayan abubuwa guda hudu ma'ana al'adar ɗan adam in kaga ya aure mace to saboda ɗayan hudun nan ne ba wai an ce maka ka je ka aure su saboda wannan hudun ba al'adar mu ce ake faɗa sai ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya ce da Maliha wa maliha wa hasabiha wa diniha ko dai saboda kyawanta wani kawai kyawo shi ke ɗaɗa shi da ƙasa ko ba kyan hali shi shi ke nan kariya masa wa maliha saboda dukiyarta wani abin da zai kai shi auren yar mai kuɗi ce an mutu an bar mata kuɗi to shi sa ke so zai aure ta don ya wanke goma ya sa ya sa biya eh, abin da yake so kenan Allah ya kawo kawai shi kenan a kashe tunda ta zaji kuɗi to ko ba ta da halin kirki ko zai zama yaronta to shi wannan ba matsala wani ya ko saboda daraja gidansu wani shi babban abin da yake so a ce yar gidan wane yake aura ko matsayi na kuɗi ko na mulki ko na sarauta ko na kowane irin matsayi shi babban burinsa dai ƙyarwa ne to sannan mai islam sai ce ha? kuma saboda addininta duk lokacin da ɗan adam zai yi aure wannan za ta ja shi kamar yadda bata muku a baya wani daga cikin malamai ke ta to yanzu in ka kula hikimar ma'aiki alayhi salatu wassalam sai ya jero abubuwa aka ambaci kyawu aka ambaci dukiya aka ambaci matsayin gida sannan aka ambaci addini ko kai yanzu idan za ka rubuta dubu zero na ɗaya da na biyu da na uku su ne dama ɗaya ce daga ƙarshe to yanzu sai ka ɗauka cewa addini ga shi nan ga dukiya ga kyau ga matsayin gida to yanzu idan ka cire zero ɗaya a cikin dubu nawa za ka rage za ka rage ɗari in ka sake cire zero ɗaya ka rage goma in ka sake janye ɗayan to daidai tana nan to amma kashi sai aka soma da cire ɗaya aka bar zero uku nawa aka rage ba komai aka bari to kiran da za ka aure ta saboda ta saboda matsayin gidansu saboda nuke ta zero ka aura kuma su nan din akwai ran da za a samu cikas tattare da su amma ban da addini shi addini za a so ɗan adam saboda shi da ƙuruciyarsa ɗan tsakatsakiya ko ma ya tsufa za a so shi inda yana nan tare da addininsa to amma so yancan za a iya samun matsala yanzu ka aure ta saboda kuɗinta sai ta ce ba za ta ba ka ko kwabo a cikin kuɗinta ba in ka ga wani abu sai dai talanta ba da ko mai ne ne ta sai dai ka je ka nemo ka ga bukata ba ta biya ba ba ta biya ba to ko daga cikin waɗannan ɗin zai iya samun cikas to saboda haka amma su matan aljanna Allah subhanahu wata'ala sai ya ce tsarkaka ne ta kowane bangare kasiratu tsarfi ba sa da buƙatar su ga wani namiji sannan kuma kyawansu da matsayinsu ya taƙaice ganin mazajensu akan kallon wasu mata a yanzu duk kyan mace da za ka aura ka aure ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu to a tafi a tafi sai kaga kana so ka yi waje rod da ɗaya ka shigo da wata dole sai an yi haka akwai wani irin cikin miyagun nan da kansa yake faɗa ce wallahi wata ya gano a waje kudin nan ya yi ya yi yadda wata za ta dan wani laifi yi waje da ita amma sun gano dukiya ya ƙi ba da kudin ce faɗai ya dawo ya samu a yi abinci ya zo ya ɗan taɓa buta yana so ya ji ba ruwa ya samu da ruwa plus ne shayi ya taɓa yana so ya ji ba shayi ya samu da shayi ya rasu yadda zai to kaga su wannan matan ashe ba su zamo sun hana ganinsa daga wasu mata na waje ba sai ga wata in ana auren mata ɗari al'adar ɗan adam wallahi in ana auren ɗari sai ka auri ɗari sai ka ga wata kana ganin duk mata fi su gaba ɗaya domin jarrabawa ta ita rayuwar duniya to Allah subhanahu wata'ala yake cewa qasina to tsarfi masu takaita gani ne ba sa ganin wasu mazaje sai nasu kuma mazan su ba sa da sha'awar ga wasu wato ainihin mata ba su ba lam yatmithunna insun qablahum wala jan kuma wani dan adam ko wani wato aljani bai taba kawar da budurcin su waɗannan mata na aljanna ba da wannan aya mafi yawan malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna aljanu suna shiga aljanna za su shiga aljanna irin yadda 'yan adam za su shiga aljanna kamar yadda kangararrun 'yan adam za su shiga wuta to haka nan kangararrun aljanu su ma za su shiga ainihin gidan wuta kala da kulu fi umma min qad min qablikum min da jini wani ka kaga wannan ya nuna cewa ashe arzanu kangararru da 'yan adam kangararru za su shiga gidan wuta akwai masu wani koma da bayan ra'ayi wanda suke ta wai su aljanu ba za su shiga aljanna ba kamar yadda zamu karanta a tafsiri wai su gatan da Allah zai yi musu idan mutum yayi bauta yayi in aljani yayi bauta yayi bauta yayi bauta yayi Allah so da kafa to shikenan sai a mai da shi turbaya ranar tashin alkiyama ba wuta ba aljanna to ayoyin qur'ani da kuma hadisan ake alayhi salatu wasalam duk sun kore wannan magana saboda ka aljanu za su shiga aljanna kamar yadda yan adam za su shiga to sai ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangiji kuke karetawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai ce ka annahunna liyaqut wal marjan kai ka ce su wannan matan na aljanna ya kutu ne da kuma ainihin murjani da al-yaqut da al-marjan suna daga cikin barami abubuwa wanda ake haƙowa a ƙasa daga cikin ainihin ma'adanai kuma dukkanin su wannan biyun za ka samu ainihin jajaye ne suna da wani ja mai kyau wanda yake mai ɗaukar ido wanda yake mai ban sha'awa to Allah subhanahu wataala sai suke cewa su matan kai ka ce ya kutu ne ta fuskar kyau kuma kai ka ce ainihin murjani ne kamar yadda wasu asar suka nuna cewa macen gidan aljanna za ta saka kaya kala-kala a jikinta amma wannan kayan ba za su hana mutum ya ga fatar jikinta har ma bargon jikinta ba saboda kyawu da Allah subhanahu wata'ala ya yi masu to Allah sai ya faɗe ce ka da liyaqut wal marjan ba wai wannan aya tana nufin kyawun su ya tsaya a iya kyawun yaqutu da kuma marjani ba nan ana magana da larabawa ga abin da suka sani kuma suke ganin ainihin kyawunsa duk wani abin da za a kwatanta da kyau a wancan lokaci musamman to sai a ce wannan abin kyawunsa yadda ka san murjani yadda ka san ainihin ya kutu da murjani wasu suna cewa shi ya kutu shi ne asalin abun ma'ana kaga muna da addinar da kuma azzahabu azzahabu da addinar azzahabu shi ne asalin madar idan kuma aka aiwatar da shi aka narka shi ya zama kuɗi ko abin wuya ko bandaye to sai ya zama kuma anan ya zama addinar to wasu suna ganin cewa shi wato abin nan shi ne asalin maddar murjani kuma lokacin da ya zama an aiwatar da shi eh, matasa da yawa kila ba su san tsakiya ba tsakiya ne abin da iyayen mu mata suke rataya ko in ce kakannin mu ma jajayen abubuwa ne to kusan yadda ka ga zurin wannan haka nan larabawa suke ainihin aiwatar da shi yakut ya zama an narka shi an kera shi an yi masa kofofi yadda ka san an zura carbi. yadda mata suke ainihin abun ado na ratayawa a wuya da shi to Allah subhanahu ala sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa sai ce hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan shin akwai wani sakamako na kyautatawa in ba kyautatawa ba kenan babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa kyautatawa ta farko shine aiki kyautatawa ta biyu shine sakamakon aiki ibn zai al muhammad ibn ahmad ibn abdullah shi yana ganin a cikin sa a tafsir fi ulumi tanzil cewa a nan da aka ce hal da za'ul isan illa al ihsan wala alla isanin da ake nufi shine wancan hadisi da ya zo a cikin wato hadisin jibril hadisin na umar akhbirni anil al-insan yace an ta'budu allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani mun sha faɗa cewa kala biyu ne akwai ihsani tsakanin mahalicci da bayinsa akwai ihsani tsakanin mu ya mu tsakanin mu da Allah subhanahu ta'ala ihsani Shi ne an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bautata ma Allah kamar kana ganin Allah nan shi ne wato ainihin malamai suke cewa mukami wanda yake ainihin na mukashafa wato kamar an yi maka kashafi kana ganin Allah subhanahu ta'ala. eh kamar kana ganin Allah in ya zama wani ya sa ka aiki kuma kana ganin darajarsa kuma gashi kana gani da za ka kokari ka kyautata wannan aikin to fa in lam takun tarahu idan matsayin ku bai kai ku yi ibada kuna ganin Allah ba to fa innahu yaraka to kai ibadar kamar kuma Allah yana ganin ka kun ga hali na farko hali shine na kololuwa kana ganin su saboda kwarjininsu da matsayinsu da darajarsa to sai kai abin da ya kamata in matsayinka bai kai kai haka ba to ka yi ka annahu raka, ma'ana kamar za ka aiki a ce yi da kyau na sa ido ina ganin ka to wannan shi ne to kowanne mutum ya samu ne alhamdulillahi ana jera shi daga cikin almusinun Allah ce lillazi na ahsanul husna wa ziyada to sai Ibn Jizai da wasu daga cikin malamai suka ce kenan wannan aljanna da aka zana wa liman khafa maqama rabbihi jannatan to wannan aljanna ce ta masu ihsani wanda duk bautar Allahnsa ta kai matsayin ihsani to shine zai samu ainihin wannan aljannatai ko dai ya samu wancan matsayi na farko ko kuma matsayi ainihin na biyu wannan matsayin ba karamin mutum bane yake kaiwa gare shi yanzu ku duba hadisi da yake cewa duk mutumin da yayi alwala yayi nafila raka'a biyu yayi yi su daga farko har ƙarshe bai ba kansa wani labarin duniya ba to za a yi masa ta goma shi kaza ko dai aljanna ko an gafarta musu ko da mai kama da haka ku gaya min don Allah nawa ne za ka yi nafila daga farkon ta har ƙarshen ta raka'a biyu baka tunan wani abu na duniya ba zai yi wahala shi yasa ma masu sharhin hadisin da yawa suka ce to anan dai ana nufin ko ka tuno ta sai ka kwabe abin daga zuciyarka ko zuciyarka ta daga sai ka kwabe ta to amma da ni na san zan yi wahala a ce a tsaye ma daga farkon ta zuwa ƙarshen ta kawai kana muraqaba Allah subhanahu wataala dan bai je ko maka wani abu a cikin zuciya ba zan yi wahala da in dai raka nan za kai minti biyu uku kana yin ta to da wahala a ce ka yi minti biyu uku in dai ba taimakon Allah ba baka tunanin wani abu na rayuwa ba don galibi ma ai sai kai kabbara harama sannan dan zai dinga cewa uzufur kaza uzufur kaza uzufur kaza tuno kaza tuno kaza wani abun ba baka da tunanin sa amma sai zai ho maka shi saboda dai samu ya maka illa a cikin sallar ka Allah kiyaye to saboda haka anan Allah subhanahu wataala sai yake nuna cewa aljaza'u min jinsil amal shi sakamako yana kasancewa irin jinsin aikin da ɗan adam ne kenan idan muna son kyautatawa tsakaninmu da Allah to mu ma mu yi ƙoƙari mu kyautata domin kyautatawa ba ta da sakamako sai kyautatawa ‘yar uwarta a nan mutum ba zai zamo almuhsin ba sai ya haɗa wannan isanin guda biyu isani tsakaninsa da mahaliccinsa sannan isani tsakaninsa da bayin Allah menene isani tsakaninmu da junanmu shine bazlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajhi tora kanka akan tsikeli ka ka hau daidai bazlun nada ya da amfani duk abin da Allah ya hore ma kasan za a amfana da wannan abun to ka isar da shi inda za a amfana da shi kuɗi Allah ya baka ‘yan uwanka na jini, makotanka abokananka, abokanan arzikinka dangin uwa da na uba su shaida cewa Allah ya ni'imta wani a cikinmu ba za ka iya biya kowa dukkan bukatarsa ba amma dai kaɗan yayyafa gwargwadon yadda za ka iya ta yadda ba za su iya sifanta ka da kai marowaci ba ne kai daga kai sai matanka da 'ya'yanka to sannan kuma kaful aza kamewa daga cutarwa ko da hannunka ko da matsayinka ko da harshenka ko da alƙalaminka ba za ka taɓa cutar da wani ba yana kusa ko yana nesa ka tambayi kanka da kanka ƙila yanzu kai za ka iya shaidar kanka fitowar rana ya zuwa yanzu kai ma ka san ka cutar da wasu ko da gangan ko kuma wani alal dan kuskure to amma da ƙila ka cutar aƙalla wani mai haƙƙi ne kamata ka bashi haƙƙin sama ka bashi ba wani Allah wani ya maka aikin wahala amma kuma ka ƙi biyan sakinsa kaga a nan akwai waye haƙi to babu kafala a kenan sannan wa talaqatul wajahi, kuma a samu sakin fuska ma'aikata alayhi salatu wassalam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talib kada ka rena abun kwarai da zai baka matsayi a wajen Allah kawai mai kankantarsa kai ko da ka tarbi ɗan uwanka da sakakki ya fuska wani sha'iri yana sifanta mamduhinsa wala Allah ko zai abidin ake ba wannan yake cewa tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu walau lam yakun fi kasbihi ghayra nafsihi lajada biha falyattaqillaha sa'i yace tarahu idza ma ataitahu mutahallilan duk lokacin da ka zo za ga shi a cikin walwala a cikin sakin fuska a cikin fara'a ka annaka tutihi allazi anta sa'ilu kai ka ce kai ne ma za ka bashi abin da ka zo roko kai ka zo yi maka wani abu to amma za ka sakin fuska da fara'arsa kamar ma shi wanda ya zanne zai bashi to wannan ta yi mana ainihin karanci walwala da sakin fuska ɗabi'a ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama manzo alaihi salam yara matasa kai yara ma ƙanana akwai aba umair kanan anas ibn malik wanda uwarsu ɗaya yaro ne ƙarami wanda wani allah bai wuce shekara biyu ko uku ba amma ma'aiki alaihi salam yana masa ran ɗan kanarin su da yake wasa yana jawo shi a jika har ɗan kanarin ya mutu na yaron yake ta bakin ciki manzo Allah yake cewa ya aba umayr ma aran nugayr abu umayr ina dan kanarin nan na me ya faru ma'ana manzo Allah sallallahu yana sakin fuska ga na sama da na tsakiya da na ƙasa manzo Allah yana sakin fuska yana walwala ainihin yana fara'a kuma wannan bai sa wani ya ce ya rena shi wani abin da yake ɗauka wai shi sai ya sha kunu sai ya haɗa gabar da yamma sannan za a ga mutuncinsa ba haka abin yake ba kai dai abin da ake so ka zamo mutumin kirki kuma ne ka zamo mai karimci sannan kuma mai shaja'a karimci adalci shaja'a wannan su ne kima ɗan adam mutum ne mai karimci sannan mutum ne mai adalci sannan mutum ne jari to wannan su ne suke ba ɗan adam ainihin kwarjini Allah ya dace da mu to saboda haka wasu malaman suka ce ihsani eh, ake nufi wancan na hadisin sai da umar kenan babu sakamakon isani wanda ya cika wannan sifofi da muka faɗa face sai a bada aljanna wata ta dace da ainihin mai irin wannan matsayi a nan a cikin tafsiri sai ke cewa fi hinna ya ce ta yi ne wa mashtamalata alai a cikin wannan aljannatai guda biyu da kuma abin da suka tattaro a kai min al'alali wal na manya-manyan gine-gine da kuma benaye kun a nan sai aka ce fihinna can baya ana ta fihima fihima fihima Suna sai aka ce fihinna to sai malamai suka ce ko dai ana nufin da aka ce wani man khafa maqama rabbih jannata ne to ga jannata ne jannata ne jannata ne adadi mai yawa kaga sun zamo jami'i kenan to kina sai a ce na. ko kuma abin da ra'ayin ibn ashur da yake cewa tasniya aka faɗa amma kuma adadi ake faɗa kamar yadda muka ambata a jiya to idan akan ra'ayinsa ne ka gaba ma sai mun ci ana nufin aljannatai na mutane da yawa za a hada ba ko da ainihin na mutum ɗaya ne masu yawa ne kamar yadda bayani ya gabata to shi ne ke cewa filin na ƙasi shi ne ƙasira ta tsarfi ya ce al'ayin wato su ne wanda suke takaita ganinsu ala azuwa ce inna akan wato ainihin mazajensu ina wanda muka yi bayanin sun ki gida jiya min al'irɗi wal daga jinsin mutane da kuma aljanu lam yatamithunna shine ce lam yaftabahunna wato babu wanda ya kawar da wato budurcin su sai wa hunna min al-huri al-munsha'at suna daga cikin mata masu fararen idanuwa wanda Allah ya kage halittar su aw min nisa'i dunya ko kuma daga matan duniya wanda Allah zai saka su a aljanna ma'ana Allah ya musu wata kira ta musamman ba irin ta matan duniya ba yake cewa in sun qablahum wala jan dan adam kafin su wannan mazan nasu ko aljanu babu wanda ya shafe su sai ce wa hada dalilun to wannan hujja ce ala anna aljinna cewa su ma aljanu da azwajahum wato ainihin za su sadu da matansu fa inna maqama limtina domin matsayi na bayanin baiwa da ni'ima ya katabi zalika yana hukunta haka وهذا يرد على من زعم وان زي بيد مرتني اكن wanda ya riya anna lil jinnal mu'minin cewa su aljanu mu'minai la thawaba lahum wa ba'su dalada wa inna ma jazaohum tarku ba? kawai sakamakonsu shine rashin yi musu aquba Waje ja'aluhum turaban ko kuma a da su turbaya sai cewa wa huhu. to dalilin da ya nuna wannan wato da ta gamsu ga aljanna أن الخطاب في قوله تعالى فدن الله واتو سبحانه وتعالى ليس فبأي آلاء ربكما تكذبان سيكي للجن والإنس هذا أنا نفن جنس على الجنوب دكما نموت عليه للامتنان عليهم هو سبو بيان النعمة ديمسو بحور wato da mata masu fararen idanuwa da kuma bakaken idanuwa mausufatun wanda ya zamo an sifanta su taratan wani lokaci bai kasira ta farbi aka ce masu taƙaita ganin su wa ukura a wani lokacin kuma aka ce bai makasura din fil qiyam cewa an kawwame su a cikin tantuna wa bi kaunihin na limitlifunna insu masu tafsiri su gyara wannan al'amuran sai kan sai zama kasa ba arzun ba limitlifunna insu cewa wato wani dan adam bai taɓa saduwa da su wala dan ko kuma wani aljani sai sai faruwa ce abin da ya zama wajibi an da kullun na yunasibuhu amma yadda kowanne akan abin da ya dace da shi ma'ana a yadda cewa su aljanu za ka shiga aljanna kamar yan adam sai ce wa zawjatud duniya su matan duniya ya kunna abkaran fil za ka kasance yan mata ne wanda ainihin ba su taɓa yin aure ba a aljanna wa in kunna fi dunya ce, ko da ko sun kasance zawarawa ne a rayuwar duniya wa hadha ala madhhab al-jumhur wannan fa akan matafiyan mafi yawan malamai ne min anna al-jinna cewa su ma aljanu yadkhuluna al-janna za su shiga aljanna wa yatanamuna kuma su ni'imantu kal insi kaman mutane yace wa qala abu hanifa al-imam abu hanifa yace inna jazaa'ahum ala ta'atihim sakamakon da za a yi musu a bisa a su adamu dukulin nari wato ainihin wai ne rashin shiga wuta fa ba'da hudurihim himul mawqif bayan sun zo filin alkiyama wato runa turaban ko runa turaban sai a mayar da su turbaya ko kuma sai su zama turbaya kal baha'im kamar sauran dabbobi to mun yi bayani dai wannan ra'ayi ne marjuhi ka annahunna yaqut safa'an yace kai ka ce su ya kutu ne a wajen kyawu wal marjan kuma kai ka ce su murjani ne shine al lulu ubayadan ta fuskan wato ainihin fari to amma na sai dai a ce haske domin shi wato ainihin yakut da kuma murjani ba wai farare ba ne ba wato ainihin ce jajaye ne yace hal jazaa'ul ihsan ai ma jazaa'ul ihsan bi ta'a babu sakamakon kyautatawa ta fuskan biyayya illa al-ihsan sai dai kyautatawa bin na'im da bayan da ainihin ni'ima Allah sai ce fa bi ayi kuma rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa abi shay'in min hadhihi ni'am al-jazila shin da wani abu daga cikin wannan ban ni'imomi kuke karyatawa an bi ghairiha ko da wani su sai Allah subhanahu wataala ya ce wa min dan مكان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا من الضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان bayan Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin wayancan aljannatai guda biyu wa liman khafa maqama rabbih jannatan to sai ce wa min dunihima jannatan kuma koma da bayansu akwai waɗansu aljannatai guda biyu ko ka ce ƙasa da su akwai wasu aljannatai guda biyu fabi ayi ana irabbi kuma da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da mutane mudhammatan bishiyoyin ciki masu tsananin kwarran ganyaye ne abi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa fihima ma na nadhaqatan a cikinsu akwai waɗansu idanuwar ruwa guda biyu da suke bubbugowa fami ayi ala rabbikuma tukadziba da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman a cikin su akwai kayan marmari da kuma dabinai da kuma ainihin rumman fami ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ko kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da kuma mutane to bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama bayani akan wancan aljanna guda biyu kashin farko sai yace wa min dunihima jannatan koma da bayansu ma'ana waɗanda ba su kai matsayinsu ba jannatan ma'ana akwai wasu aljannatai guda biyu wanda ba su kai matsayin na farko ba to mu sani cewa wa min duniya ma kada mu ɗauka cewa duniya ce irin ta rayuwar duniya misali yanzu idan aka ce kaza koma da bayan kaza ne za ka iya samun shi wanda aka ce koma da bayan wani Allah ba shi da wani kwaliti wani Allah yana da wani cikas wani Allah ko su matsaloli tattare da shi ya zo a hadisi cewa duk wani ɗan aljanna kun ga mun ambata a jiya ko shekaran jiya cewa duk wato koma da bayan yan aljanna wanda daga shi sai kasa to aljanna ta nan ka duniyan nan ba jihar nan ko ƙasar nan ko yankin nan na Afirka ba duniya ake magana kuma ya zo a wani asar cewa su yan aljanna kowane ɗan aljanna ni'imar da Allah ya masa yana jin kakaf aljanna ba wanda yake ni'imarsa duk ɗan aljanna zai daga tifa sai dai a yi ƙasa to yanzu akwai wani magidanci da yake jin a gwangwajewa daga tifa sai dai a yi ƙasa a babu ai kai da kanka za ka zanta kai ma ta abin yi ne gaskiya eh baka wuce Allah ɗan Allah ya baku musamu ba za ka ga filin wani a ce filin tsakwata to wannan kwatar ba ta kai sitin rum ɗin wani babban mutum ba shi kuma annan ake sa ran ai ɗaki biyu da ban ɗaki da kitin wai har da tsakar gida a wannan kwatar to kaga shi da kansa ya san dai gaskiya ba wata walwala to kaga ita aljanna babu wannan duk yadda za a ce kai mai kuran baya to ji kake babu kamar ka ji kake babu kamar ka to kada wani ya ji an ce wa min duniya ma kasa da su ya ce to to to wallahi Allah gafarta da na faɗa ba wai a ce gidajen aljanna da ido mai taba gani ba a duba wani gidan wani babban mutum a duniyan nan wanda yake mai kuɗi ne na ji da faɗa kuma ya yi gidan na isa to a baka shi a aljanna a ce ba za ka yi tefanai ba ya ishe ka haka ne kuma haka bane dan yanzu akalla akwai mai gidan da zaka samu gidansa fadin zai kai wato mai ateni fi mai ateni 200 by 200 akwai ko babu to yanzu dan Allah ka samu wannan da kake nema a duniyan nan da ka samu wannan kai ni wallahi abin da nake cewa idan mutum ya ga irin yadda Allah yake zano azabobin nan na gidan wuta Allah kiyaye mu wallahi a ce ka je can ba duka ba zagi ga daidai ka je kai farauta ka rayu kuma maciji ba zai tare ka ba ba kura to wallahi lafiya kalau haba Allah gafar ta mana rayuwar da ta duniya ka sassabar da muke ba fa kaɗan ba ce jin kan Allah na jarhamar za a kai labari in ka duba dokokin Allah kai da kanka nawa ka san ka sa kafa ka shure kai ba ka sani da yawa to yanzu a ce an tashi a ce to shikenan je ka ba yabo ba fallasa je ka dan bibbigi da kai Allah ba ku samu kuma za a baka ai wallahi zaka ce ai kyautu ta maka ba duka ba zagi to balla zana a ce an baka aljanna Allah gafarta mana me kamance Allah ka datar da amin to Allah subhanahu wataala sai ce wa min dunihi ma jannatan koma da bayan wa'ancan ma'ana ƙasa da su akwai wasu aljannatai wanda suke guda biyu fari ayi ala kazi ba? da wanne ne daga cikin manya-manyan imomin ubangijin ku kuke karetawa sai aka ce mu da hammatan bishiyoyin ciki masu tsananin kore ne ma'ana ganyen saboda kore har wani baki-baki yake hakan kore in ya kai kore sai ga yana wani ɗan duhu duhu to kuma wannan yana da cikin abin da ido yake so ya gani to sai Allah yake cewa masu tsananin kore ne su bishiyoyin ciki din fadi ayi ana rabbikuma tukazziban wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangiji ko kuke karyatawa sai ce fihi ma aina ne nabaqatan wato a cikin akwai wasu idanuwan ruwa guda biyu wanda suke bubbugowa ko kace suke fesowa fabi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ko jinsin mutane da aljanu sai ce fi ma fakihatun wa nakhalun wa rumman a cikin gidan aljanna akwai kayan marmari sannan akwai dabinai sannan kuma akwai rumman Anan, nan dabino da rumman suna da cikin alfakiha domin su ma kayan marmari ne amma sai malaman tafsiri suka ce wannan shine at-tajrid ma'ana an tsiraita su da ambato an ware su da ambato saboda muhimmancin su wato ku kula da usulin qur'ani duk abin da za ga qur'ani yana yi masa wani ambato na musamman to wannan abun ba karamin abu bane ko da a rayuwar mu ta duniya shi yasa duk wani ɗan bishiya da za ga Allah ya jinjina masa a cikin alqur'ani to in kana da yadda za ka dinga amfani da shi ka dinga amfani da shi domin zai taimaki jikinka sama da duk yadda kake zato shi yasa ma wani hadisi ma'aiki alayhi salam yana cewa wato kaman a ce wato gidan da babu da biyu miskinin gida ne eh, gidan da babu da biyu da za a dinga fi miskinin gida ne ma'ana saboda fa'idarsa da amfaninsa a jikin dan adam mun yi bayani a baya to saboda haka a nan sai aka ce a ciki akwai kayan marmari sannan kuma akwai dabinai sannan kuma akwai roman. Sabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ko kuke karetawa ya ko jinsin mutane da aljanu to yanzu idan ka koma ka kallo waccan aljannan wani mana kafa maqama rabbih kai ba sai faɗa maka akwai bambanci Tan fihi ma min kulli fakihatin zawjan nago zaka ce fihi ma fakihatun wa nakalun wa rumman abin da aka faɗa ke can fihi ma aina ne ta jirya ne kuwa ka ce fihi ma aina ne ka ta jirya ne ko ina za su kai su kawo in belayen sama ne sai kagan su nan kuma ta suna ɓuɓɓugowa wani allah ba za su yi nisa da inda suka ɓuɓɓugo ba ko masu fesowa? ka ga ka ce abin da zai feso ba daidai ke da wanda yake mai gudana ba eh in kana so ka ga tafsiri ka karanta tafsirin ibnu jizai da na ambata Muhammad bin Ahmad ibn Al-Kalbi a cikin tafsirin sa at fi ulum tanzil ya kawo bambanta haka nan al Sa'idi a cikin tafsirin sa tafsir Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan shi ma ya kawo fuskoki ce watan aljanna biyu aka ce kaza wannan kuma ta karshen aka ce kaza kai biyu gaba gaba dan ka gane bambanci tsakanin wancan biyun na farko da kuma biyu wanda ayyukan suka biyo masu. a nan a cikin tafsirin. sai ke cewa wa min duni ma ayi jannatain ne. wato bayan wa'annan aljannu aw aljannatai biyu da aka ambata jannata ne a wasu aljannatai din aidan kuma liman khafa maqama rabbih yace ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Allah kila aljannatan alula ne? a wata fadar aka ce aljannatai biyun farko jannatu adanin wa jannatun na'im wato jannatu adanin ne da kuma jannatu na'im Wal'ukura ya ne? wato wannan su kuma na ƙarshen jannatul firdausi wa jannatul ma'awa wato su ne wannan amma ko kan ku san wannan takibi bai daidai ba dalili firdausi da ce a alar jinan shi yasa manzo da kula ke ta duk wanda zai roki Allah ya roƙi firdausi domin ita rufin ta ne al'arshin Allah subhanahu wata'ala daga ita sai dai ainihin abu ƙasa, to kuma ita aljanna ana ƙara sama ana ƙara samun matsayi ana ƙara yin sama matsayi na ƙaruwa ni'ima na ƙaruwa shi sanya za a ce masahibul qur'an iqra warqa ko wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha to kaga domin a gatanta ba da sun qur'ani da yafi ta'alimul qur'an bai bisa zuciyarsa ba za ta dinga taka bene duk aya ka taka duk aya ka ƙure ƙarshen ayoyin shine ƙarshen gine-ginen aljanna Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu to almuhim dai Allah subhanahu wata'ala a nan sai yake cewa wato ainihin alifin fihi ma tun wa nasalun ko kuma ah, Wa min maka. ومن دونهما مكر اي ومن kan امجن كان تشري بتفسيري yace ko dai biyun farko ana nufin wa'ancan da zana jannatu adan ko kuma jannatu na'im su kuma na ƙarshen waɗannan ainihin da ya ambata wato da ma dai aka sawa aka yi aka ce na farkon su ne wannan biyu ƙarshen sannan kuma wa'antan da aka fara ambata su kuma su ne na wannan ɗin fabi ayi ala irabbi kuma to kaziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ibomai ubangijin ku kuke karetawa ya ko jinsin alganu da mutane yace abi shay'in mimma tafaddala bihi alaikuma shin kuna karanta abin da Allah ya falala da shi akan ku min aljanna na daga aljannatai an bi gairihi ko da wani sa yace mudahammatan masu tsananin kore ne yace saudawa ne masu baki baki ne min shiddati qudratihima saboda tsananin koren su fabi ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karitawa ya ko jinsin aljanu da mutane abi shay'in min jannatai ne? shin kuna ta wani abu ne daga cikin sifofin wannan aljannatai biyu da aka faɗa an da gairi hakoko da wani wannan yace fihi ma aina ne na bakhatan a cikin su akwai idanuwar ruwa biyu wanda suke fesowa yace fawara ta ne ma suna feso ruwa suna dukkugo ruwa na yanka bayani ba sa yankewa fabi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa abi shay'in min tilkan ni'am shin yanzu kuna karyata wani abu ne na daga waɗannan ni'imomi min kasaratil ma na yawan ruwan da yake cikin aljanna an bi gairiya ko da wani wannan kuke karyatawa sai sai fihi ma fakihatun a cikin wannan aljannatai guda biyu akwai kayan marmari wa nakhlun sannan akwai dabinai wa rumman sannan akwai rumman sai yace huma minha su nakhlun da rumman ai suna daga cikin fakiha ai fakiha ma'ana suna cikin fakiha wakila min ghairiha to a wata fada aka ce a su ma cin gashin kansu suke ma'ana kaman a ce in ka ce fakiha ka ce irin lemo ayaba abarba goba mangwaro to aji ɗaya ne mai cin gashin kansa sannan shi da biyu sai ka ce shi ma ajinsa daban saboda matsayinsa shi ma rumman shi ma aji ne mai cin gashin kansa wani Allah shi ne wannan kamar yadda mai tafsiri yake nunawa fadi ayi ana rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa ya ku jinsin arganu da mutane Ya ce yace abitilkal fakihati shin waɗannan kayan marmarin ne kuke karyatawa والنخل لكم دبيني والرمان da rumman da aka ambata an bi gairi ha ko wani wa'annan ne kuke karyatawa. To, lokaci ya yi sai dai mu tsaya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai Amin, amin. mai takardar farko yake cewa malam muna neman addu'a ga 'yan uwa musulmai malam an mutu an bar mana gadon gida da gonakai 'yan uwanmu suke neman su cinye a yanzu haka muna kotu shine muke neman addu'ar ku 'yan uwa musulmi Allah ya ba mu nasara a kansu Allah ya karɓa mana hakkinmu mun gode to muna muku addu'a Allah subhanahu wata'ala ya muku gata Allah ya fitar muku da haƙoƙinku wannan bayan yin addu'a sai ce malam menene hukuncin wankan da ake wa raguna lokacin sallar lafiya a alayyade ko ko alwalar da ake musu rago sallah zai yi a ce za a yi wasu alhala shi asali wasu suna wanke raguna domin dattin buzun da ake so a yi ya zama ya fita kun san ita fata idan aka fede ta aka sa ruwa an lalata ta to wanda suke so su yi buzu musamman wancan lokaci iyayenmu da akan buzu ake zama to idan rago yana da datti sai a wanke shi kyas ta yadda ka ga idan aka yanka aka ɗan dan jinjinin kawai za a shi karkade shikenan sai ya zama buzu mai kyau babu wani dattin nan na kashin dabbobi da fitsarin su to wannan fa shine ba wai cewa wata sunna ba ce ko wani addini ne a zo a yi wa ainihin rago ko tunki a wanka bal lokacin sanyi ma sukan cutu dabbobin idan aka wanke wani ragon da safiya kafin a sauko idi to za ga cewa ainihin yana ta karkarwa ya zan bashi da lafiya to kaga wannan makon ba za a yi layi da shi ba domin duk dabba da ba ta lafiya ba za a yi layi da ita ba kaga ka duka aiki wannan sai ya ce malam ka yi magana a kan yaudara shin malam har har ɓangaren soyayya idan irin wanda yake faruwa tsakanin saurayi da budurwa na gode a sha ruwa lafiya ƙwarai da gaske ala gafa turada abinda malamai suka ce kwanga yaudara ne burin-burin shigo-shigo ba zarfi abinda kawai musulunci ya halatta ya halatta maka ka yi wani abu mai harshen damu akwai abin da in kai ba wai karya kai ba to amma dan adam zai iya fahimtar wani abu daban kuma kai wani abu daban kake nufi to amma ka zo ka yi karya turanta wanda kuma da an zo za ka bayyana kai ma ka san bai kamata ba wato raguwar dabarar wasu daga cikin samarin yanzu za su je su yi ma 'yan mata bula kuma ta tashi dandana a can baya ban san a yanzu ba akwai wanda yake aron wayoyi waya biyu uku hudu ya ce to karfe ka za a yi ta bugowa abokai zai faɗa ba. ma'ana business ne sosai wannan ya bugo shi kaza kaza kaya sun iso kaza waye ma'ana dai su dauka ba karamin mutum bane akwai kasuwanci mai gashi to yanzu in kai wannan kariyar kuma sai ka aure ta ta zo ta ganka ba haka ba kaga ka sauko baka da daraja a wajenta kuma kamar yadda faɗa mana a baya daga cikin abin da kullum in kada so kai daraja a wajen matar da zaka aura ko yarinya da zaka aura ya zama za ka iya ciyar da ita abin da ake ciyar da ita a gidansu in ma baka haura ba za ka iya tufatar da ita abin da ake tufatar da ita a gidansu in ma baka haura ba ma'ana kada ka kasa to da wannan za ka yi daraja kuma a daɗe ana yi to amma ka je ka yi ƙarya wani kawai har aron kaya yake su ba sawa wannan ba daidai ba ne ba ba daidai ba ne ba wannan kuma Allah na tuba in dai a garin kake ma ai tsala ka sanin ka ba za a san ka san kaiwa ne ne wata sana'a kake yi kuma in ma ba a garin kake ba ai za a turo bincike a ce wane mai suna wane na unguwa kaza a turo hoton ka ba in ka ga za a gano a ce eh gaskiya dai gashi ga yadda yake in ka tun daga nan ka faɗi ba da wai Allah kiyaye wannan yace malam nan gane da tsinuwar da Allah ya yi a mai ba da cin hanci da kuma mai karɓa. Malam mu ne muka je kotu za a raba mana gado, sai wani daga cikin ma'aikatan kotun ya ce za mu ba da wani kuɗi kafin a raba. muka ce na me ya ce na alkali da kuma sauran ma'aikatan kotu ne mu a can an ce ba a ba da kuɗi to malam idan muka ba da ba za ta faɗo a cikin waccan inuwar ba mun gode asali duk wani alkali an kai shi kotu ana biyan sa albashi ne domin ya yi aikin talakawan yankinsa shi yasa ake biyan sa albashi bal za ku iya gaskata ne cewa ma'aikatan shari'a in dai ba su bi sauran ma'aikata albashi ba to ba za a fi su ba to in ku haka ne alkali ko yaron alkali ko ma wane ne a jera ban gado a kotu a kai wa akwai wani rabo na alƙali ko na wane wannan haramun ne wuta balbal duk wanda ya karɓi kwandala ko fitika a matsayinka na alƙali da ake biyan ka albashi rijistaran kama ana biyan su albashi duk wanda suke kotu ana biyan su albashi kuma dan wannan aikin rabon gado ne abin da ya shafi aure ne husuma da za a warware tsakanin masu husuma dan wannan aka ba alƙali kotu dan wannan kuma ake biyan su albashi to haramun ne haramun ne haramun ne ya ce wai za a ba shi wani abu don zai raba masa gado amma yanzu misali da za a zo a ce ba a ɗora masa komai ba ba ma tunani kawai shi ke nan an raba gado kila ma amma sun tafi sai suka dawo da wani kuɗi suka ce to ana gafata ma mana a ba yaran nan su raba ba wanda zai ci haramun ne domin sun ma tafi kuma ba a shar'anta musu ba kuma ba da niyyar ma a yi wannan dinna ba aka yi masu ba to amma wai a zo a ce har ma wai hadda percentage wallahi in kudin ya kai kaza to ga percentage za a bayar to duk alƙalin da ya karbi wannan wuta balbal kuma hukuncin musulunci in ya karba nan take a kwabe shi akwai malaman da suka ce ya ma tuku wallahi akwai malaman da suka ce in alƙali ya karɓi cin hanci to ko an kwaɓe shi ko ba kwaɓe ba ya kwabu kuma duk hukuncin da ya yi a nan zero daga ranar zuwa gaba duk hukuncin da ya bai zama hukunci ba mana da zai kashe wani aure auren bai kasu ba sakamakon me sakamakon ainihin ya karbi cin hanci Allah ya kiyaye wannan yake cewa bayan addu'a yace malam kana yawan ambata ibn ashur dan Allah menene tafsirin sa ko a takaice na gode ibn ashur ɗaya daga cikin malamai ne na tafsiri kuma na baya-baya ibn ashur mutumin tunis ne kuma eh, tarjamasa kamar yadda aka ce in ban manta ba an haife shi 18 ah, wani abu 1887 don yaro suna 73, 1973 rasuwarsa kenan kaga 73 zuwa yanzu shekara 53 hijiriya ya rasu satin 93 shi ma zai ka ɗora bakwai a kan wannan zai baka 400 to yanzu muna 447 to sai ka ɗora bakwai a kan 47 zai baka 54, ko to kenan yanzu shekarunsa 54 da da rasuwa tafsirinsa yana daga cikin tafsirai masu ƙarfan larabci da ina ji kusan mujalladi talatin ne tafsirinsa yana da baba da abubuwa wanda za ka samu wani mai tafsiri bai riga shi a kansu ba wasu ara nasa wanda za a gani ga sunan da yawa cikin tafsirinsa saboda haka dai tafsiri ne mai kima tare da cewa ba wani tafsiri da za ka ce zai wadatar da kai daga ainihin tafsirai baki daya akwai ma'afir ma'afir shine wato wurare da malamai suka yi masa gyara ko su kalubalance shi musamman sha'anin abin da ya shafi a gida domin ash'ari ne A gida ta ash'ariya ita ce tafi rinjaye a cikin harka ya nufin tafsirin za ka su sa yana masa ainihin tawili da abin da ya kama da amma dai wato ainihin tafsiri ne mai matukar kima kuma malami ne ba karamin malami mana wasu addu'a Allah gafarta masa Allah ya bashi cikakkiyar lada ga aikin da ya musulunci wannan sai ce tambaya ta ta farko ita ce malam. ka yi wa matasa shawara kenan kawai da nufin a ba matasa shawara a kan wani abu da suke wai bet niger bet niger ko haka ne suna? to ya ce wallahi malam ta zama ruwan dare yanzu har a waje suke menene shi wani abin ta ya ce tambaya ta biyu menene hukuncin shugabancin mace a musulunci in kuma ya halatta wane irin hali ya kamata to in kuma ya halatta in kuma ya halatta to wani irin hali ya kamata musulmi to wani irin wani irin hali ya kamata musulmi su zaɓa to ta ta farko yanzu dai mutanen masallacin insha Allah ba su yi saɓani ba akan wannan abin da ake ta ce. cuta ta haramun ce haramun ce haramun ce ya ayyuhan ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun kun ga gaba farko Allah sai ya ku masu imani kaga sai ka tambayi kanka kana cikin masu imanin ka yadda to in ka yarda ga dokoki innamal khamru giya wal maisiru da Tata, wal ansabu da gumaka wal azlamu da kibau na ƙuri'a ma'ana wasu abubuwa da ake duba da su Allah sai ya ce rijisun min amali shaitan datti ne daga aikin shaitan yanzu kai za ka so a ce kana aikin shaidan in kana da hankali Allah ya ce illa shaifana da kuma aduwun fattafi buhu aduwa shaidan makiyinku ne kuma ku shi a matsayin maki to yanzu kun ga abubuwa wajen uku aka dame bai ayyana shi na farko aka ce ya ayyuhal zai amanu kaga in kai da kai mai imani ne dole dokokin na ka karba kuma da aka zano su aka ce rigisun datti ne kai kuma yanzu bai kamata a ce ka faɗa cikin datti ba kuma datti ma ba gama garin datti ba min amali shaitan irin na aikin shaitan na mafi munin datti kuma sai Allah sai fajita libuhu ku ne nisance shi la'allakum tuflihu da inda kuna son babban rabo kenan ashe wannan ayyukan za su hana a san babban rabo Allah ya kiyaye ah, Gaba tambayar ta uku yana cewa gani ne tambayar ta uku kaman ta biyun kaman gaba biyu ce na farko yana tambaya akan shugabanci mace da kuma za a zaba abin da ya shafi shugabanci malamai sun ce kala biyu ne akwai al'imamatul uzma akwai kuma allati dunaha al'imamatul uzma shine shugabanci wanda za a iya zartar da haddi ko kitasi ma'ana duk shugabancin da za ka sa hannu a zai ayyama wanda ya tantance haddi-haddi ko na kisa ko na yanke hannu ko na jefewa ko ma na merin da musulunci ya faɗa to duk kujerar da za ta baka dama ka yi sainin ma'ana ka sa hannu a zartar to da yawa daga cikin malamai suka ce shi ake nufi ma'ana duk kujerar da girmanta da matsayinta wanda yake kai zai iya zartar da hukuncin kisa ko hukuncin jefewa ko yanke hannu ko abin da ya kama da haka to shi ne shugabancin da aka ce bai halatta mace ta yi amma shugabancin da bai kai wannan ba misali a ce eh, principal ce ta wata makaranta bc ce misali ko mai kula da wani wani abu dai wanda duk bai kai wannan ba to malamai sun ce ba shi ake nufi ba ina fata an fahimta Abinda ya shafi waye za a zaba Abinda da zan ce muku anan shi ne duk mutumin da ya karanta usulun da'awa malamai sun yi rubutu akan usulun da'awa ma'ana ginshiƙai na kira zuwa ga Allah zai ga malamai suna cewa fatawa ba ta kasancewa da skararriya fatawa tana da alaƙa ko dai da ƙasa ko yanki ko wani society da ake ciki akwai fatawar da za ka bayar a wani gari to amma ba ta dace da wani gari ba akwai fatawar da ta dace da wata ƙasa amma ba ta dace da wata ƙasa ba akwai fatawar da ta dace da wani lokaci ba ta dace da wani lokaci ba ina fata kuna fahimta wannan to yanzu mu zo mu kalli mu ta Najeriya mu ta Najeriya muna haɗe musulmi da wanda ba musulmi ba kuma haka Allah ya tsara za a yi huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah ma sai so mu ambatan kafirai saboda su ne suka fi yawa yanzu in kace ka auna mutane ka kirga su kafiran duniya kusan su ne 90% wannan ka tarkata masu da'awar musuluncin da na gasken da na gangan da na wasan to ba su wuce kashi goma a cikin ɗari ba duk sauran tantagari arna ne wanda ba sa musulunci to zamantakewar mu najeriya musulmi da wanda ba musulmi ba sannan kudanci da arewaci haka ne ko haka bane kuma kowanne daga cikin wannan da na ambata yan ƙasa ne kuma suna da cancantar duk wani mataki da ɗan ƙasa zai hau kowanne yana zan yana da wannan cancanta haka ne ko haka ba ne kaga abu ne wanda yake ba za ka iya kore wani ɓangare ba sannan a rayuwar najeriya duk musuluncinka ba ka isa ka ce wanda ba musulmi ba ba zai shugabanci najeriya ba ba ka da wannan hurumin sannan duk arnancin mutum bai isa ya ce musulmi ba zai jagoranci Najeriya ba wanda ma ba zai yi ba. Sannan na yi imani a yau da Allah zai dawo da shehu ɗan fodiyo Allah ya karsa da gafara da rahama. Ya shugabanci Najeriya, to na tabbatar ba zai yi shari'ar musulunci a matakin Najeriya ba. Constitution dai zai tafi a kai inda zai shugabanci. Haka ne ko ba haka ba ne, sannan bai isa ya hana a gina coci ba. sannan bai isa ya hana a je a ce isa dan Allah bari bai isa ba sannan duk arnancin arne in zai shugabanci Najeriya bai isa ya datse rukunan musulunci nan guda biyar ba wanda mu kuma su ne muke sa rai idan mun yi to Allah zai fi kanmu muna sa ran wannan rukunan musulunci in dai mun yi su da kyau to idan mun mutu Allah subhanahu wataala zai fi kanmu to yanzu menene ya kamata mu kalla mun faɗi cewa adalci shi ne ƙashin bayan kowane mulki duk wanda zai yi shugabanci ya zama cewa tsantsagwaren adalci zai yi an tambayi imam ahmad ko wani daga cikin magabata cewa ga musulmi guda biyu ɗayan nagartacce ne mai ibada mai bin allah mai tsantseni amma kuma ta labo ne amma ga wani shi kuma musulmi ne tantiri amma musulmi ne amma kuma zakakuri ne ba wasa ya shugabanci ƙwararre ne wa ya kamata ya shugabanci sai ce a samu wannan tantirin ya ce domin shi wannan mai iyamun lailin da azumi kwana sallah wuni azumi alherin a kansa zai ƙari amma kuma talakawa za su cutu to amma shi wannan tantirin tun da dai yana nan yana matsayin musulmin bai fita daga musuluncin ba amma zai yi wa kowa adalci kila ma yana dan kurba abar to amma adali ne zai taka duk wanda ya ba daidai ba kuma zai ba duk mai haƙi haƙinsa ya ce to fajircinsa ya ƙare a kansa amma alherinsa ya tafi a kan wanda yake shugabanta saboda haka ni a iya fahimta ta mataki na najeriya me za mu duba nagarta ta fuskar adalci wane ne wanda idan ya shugabanci ƙasar nan ba zai yi ɓangaranci ba ba zai ware al'ummarsa ko 'yan addininsa ba zai kalli ƙasar ga baki ɗaya don kowane ɓangare a ba shi haƙinsa a yi masa adalci wannan ne shi ne fahimta ta dangane da wannan amma mu sani yanzu daga cikin abin farin ciki duk wani wanda zai takara ƙasar nan ba wanda za a ce ba a kan faifai yake ba Ila ya taɓa minista a jiharsa Ila ya taɓa gwamna a jiharsa menene rakwad ɗinsa mutumin kirki ne mai adalci mai mutunci ko tantiri ne ai dole in akwai baƙi ƙirin akwai baƙi-baƙi. to in aka ce an tsaya takara ga baƙi ƙirin guda uku ga baki-baki guda ɗaya to sai mu zaɓi baki-baki amma idan aka ce kowanne baki kirin to ka je kai kwanciya ka baka daga hutu kada ka wahalar da kanka to kowanne baki kirin ne duk wanda aka zaba baki kirin me zaka bata maka kanka lokaci to amma idan aka ce wannan ga baki baki ga baki kirin to a daure baki baki ya kai labari ya kayar da baki kirin ta ta kowane ɓangare ku gane ina faɗa mana musulunci adalci yake kalla wanda ya fi kowa sanin Allah da kishin addini shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuna sane da cewa da aka matsa masahabbai ana cin zarafinsu ba izini yau sahabbai ce su tafi habasha a wajen sarki kirista ba sarki na jashi kirista ne manzo Allah ya tara sahabbai yace ku tafi gun sarki wane domin ba a zalunta kowa a wajensa manzon Allah yana sanar da cewa ba musulmi ba bane abinda zai nuna adalcin da gashi ko yana adalcin lokacin da sabai suka je suka yi hijiran nan suka je Habasha sai shawa suka haɗa kyaututtuka na ƙasaita suka ba mutanensu suka je a je a kai wanda gashi a matsayin cin hanci ya koro wannan da suka hijira suka je wanda aka tura aka samu gwanayen magana suka tsara sarki suka tsara shi wannan da suka zo maka yan da zaune tsaye ne sun rena manyansu sun zo mana da sabon addini sun raba tsakanin ya'ya da iyaye sun raba tsakanin yan uwa suka faɗi maganganu sai sai to shi kenan aje a kira su aka kira habbai sai sai ku yi min bayanin addinin ku mutanen ku sun ce kaza ko me za ku ce sai na ji a ɗan abu tsari bai tashi yace ya kai wannan basara basaraki yace mu mutane ne na jahiliya mun tashi akan danniya da fin karfi mai karfi ya danna mara karfi mai karfi ya zalunci mara karfi muna cin mushe muna kaza ya zana abubuwa munana ce to sai annabi ya Allah ya kuma annabi dan cikinmu. mai gaskiya mai nagarta wanda kowa ya san nagartarsa ya ɗora mu akan gaskiya da rikon amana da sada zumunci da cika alƙawari ya zana abubuwa na ƙwarai sai ce to ko akwai wani abu daga cikin abin da aka yi ma annabin ko ayi karan karanta mun sai ya karanto masa farkon suratu maryam har zuwa kissan annabi isa ana karantawa sai idan sai ke gudanar da hawaye sai ya dauki wani dan tsinki ya ce wallahi wannan abin da ka karanta bai bambanta da abin da aka ba annabi isa ba ko da da kaman wannan tsinkin sai ce to ku yi zaman ku ba wanda zai cutar da ku ya mai da kyauta a mai da kyauta baya su baya bukata ba musulmi ba ne amma mazu alaihi salam sai fi a sai ai gudun hijira garin sa saboda me saboda zai yi adalci saboda kan ne a mahangata a matsayin kasan Najeriya kamar yadda na faɗa ba dan wani ɓangare da ya isa ce ɗan ɓangaren ba zai yi ba mafitar shi ne wanne ne mutumin kirki wanne ne zai yi adalci tsakanin ɗan addininsa da ba ɗan addininsa ba wai zai yi adalci tsakanin ɗan yankinsa da ba ɗan yankinsa ba ya kalli ƙasar a matsayin ƙasa ɗaya wannan shine abin da ake bukata a mulki Don kamar yadda na faɗa ba wani wanda zai shugabanci Najeriya a matsayinsa na musulmi ya tursasa cewa sai an yi musulunci ƙasa baki ɗaya bai isa ba ba wanda ya isa a matsayinsa na ba musulmi ba ya ce zai tursasa a yi addinin sa shi ma wannan bai isa ba a mataki na ƙasa saboda haka amma duk wanda za mu zaɓa mu binciko menene nagartarsa menene gaskiyarsa da adalcinsa da riƙon amanarsa sannan a daidai lokacin mu guji siyasar kuɗi ni abin da na sha faɗa ka kyale su ɗan siyasa su yi siyasa su ta jam'iyya domin ainihin tsarin su ne amma kai talaka ba ka ba siyasar jam'iyya siyasa ta mutumin kirki kai ita ce jam'iyyarka mutumin kirki wanda kaga musu nagartacce ne to shi kenan sai ka jefa masa ƙuri'a za ka ji na fita har a wajen Allah saboda ni dalilin da ya sa na zaɓe shi saboda nagarta da sa ran zai yi abin ƙwarai in zaton da aka kyautata ya zama ya bai gaskata ba to Allah ya sani ga dalilin ya sa aka yi amma duk mutumin da zai kunso kuɗi yana rarraba muku to ko kun san kila akwai abubuwan da ya kunso wanda yake so yaudare ku ya hau zazzage su akan to mu talakawa mu guji siyasar kudi mu guji siyasar kuɗi mu yi siyasar nagarta wannan ne ne fahimta ta ne fatawa ta in na kuskure ina roƙon gafara Allah subhanahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. wa ala ali Ibrahim